Fitowa Sura talatin da hudu Sababbin allunan dutse Ubangiji ya ce wa Musa, sassaka alluna biyu kamar na farko, ni kuwa in rubuta kalmomin da suke cikin alluna na farko da ka farfasa, ka shirya da safe, ka hauro kan dutsen Sinai, ka gabatar da kanka a gare ni a can kan dutse. ba wani da zai zo tare da kai, ko a gan shi ko'ina a kan dutsen, kada garkunan tumaki ko na shanu su yi kiwo kusa da dutsen, saboda haka Musa ya sassaƙa alluna biyu na dutse kamar na fari, sai ya hau dutsen Sinai da sassafe, kamar yadda Ubangiji ya umarce shi, yana kuma ɗauke da alluna biyu na dutse a hannuwansa. Sa'an nan Ubangiji ya sauko a cikin girgije, ya tsaya can tare da shi, ya kuma yi shelar sunansa, sai Ubangiji ya wuce a gaban Musa, ya yi shela ya ce, Ni ne Ubangiji Allah mai tausayi, mai alheri, mai jinkirin fushi, cike da ƙauna da aminci, nakan nuna ƙauna wa dubbai, nakan kuma gafarta mugunta, ta waye da zunubi. amma ba na barin mai laifi ba tare da na hore shi ba; nakan hukunta ’ya'ya da jikoki har tsara ta uku da ta huɗu saboda laifin iyaye. Musa ya yi sauri ya rusuna har ƙasa, ya yi sujada, ya ce, Ya Ubangiji, in na sami tagomashi a idanunka, bari Ubangiji ya tafi tare da mu, ko da yake Wannan mutane masu taurinkai ne; ka gafarta muguntanmu da zunubanmu ka kuma sāke sa mu zama abin gādonka. Sai Ubangiji ya ce, Ga shi na yi alkawari da kai, a gaban dukan mutanenka zan yi abubuwan banmamakin da ba a taɓa yinsa a cikin wata al'umma a duniya ba, mutanen da kuke zaune cikinsu. za su ga aikin bantsoro da ni Ubangiji zan yi muku, ku yi biyayya da umarnin da na ba ka yau, zan kore muku Amoriyawa, Kan'aniyawa, Hitiyawa, Firiziyawa, Hiwiyawa da Yubisiyawa. ku kula kada ku yi yarjejeniya da waɗanda suke zaune a ƙasar da za ku tafi, in ba haka ba. za su zama muku tarko, ku rurrushe bagadansu, ku farfashe keɓaɓɓun duwatsunsu, ku sassare ginshiƙan Asheransu, kada ku bauta wa wani allah, gama Ubangiji, wanda sunana Kishi, Allah ne mai kishi, ku kula kada ku yi yarjejeniya da mazaunan wannan ƙasa, don kada sa'ad da suke yi wa allolinsu sujada suna miƙa musu hadaya su gayyace ku, ku ci hadayar da suka miƙa wa allolinsu, kada ku auro wa ’ya'yanku maza ’yan matansu, waɗanda suke yi wa alloli sujada, har su sa ’ya'yanku su bi allolinsu, kada ku yi alloli na zubi, sai ku yi bikin burodi marar yisti, ku kuma ci burodi marar yisti har kwana bakwai. kamar yadda na umarce ku, ku yi wannan a ƙayyadadden lokacinsa a watan Abib, gama a cikin watan ne kuka fita daga Masar, ɗan fari na kowane mutum zai zama nawa, har da ɗan farin na dabbobi, ko na garken shanu, ko na tumaki, ku fanshi ɗan farin jaki da na tunkiya, amma in ba ku fanshe shi ba, ku karya wuyansa. Ku fanshi duk ’ya'yan farinku maza, kada wani yă zo gabana hannu wofi; kwana shida za ku yi aiki, amma a rana ta bakwai za ku huta, ko da lokacin noma ne, ko lokacin girbi, sai ku huta, ku kiyaye Bikin makonni, wato, Bikin girbin nunan fari na alkama da Bikin Gama Tattara amfanin gonaki a ƙarshen shekara. sau uku a shekara, dukan mazanku za su bayyana a gaban Ubangiji Mai Iko Duka, Allah na Isra'ila, zan kora al'ummai daga gabanku, in fadada kan iyakarku, babu wanda zai yi yashin ƙasarku a lokutan nan uku na shekara da kuka haura don ku bayyana a gaban Ubangiji Allahnku, kada ku miƙa mini. jinin hadaya tare da wani abin da yana da yisti, kada kuma ku bar kowace hadaya ta Bikin Ƙetarewa ta kwana, ku kawo nunan farin amfanin gonarku mafi kyau a gidan Ubangiji Allahnku, kada ku dafa ɗan akuya a cikin madarar mahaifiyarsa. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Ka rubuta waɗannan kalmomi, gama bisa ga kalmomin nan na yi alkawari da kai da kuma Isra'ila. Musa ya kasance tare da Ubangiji kwana arba'in da dare arba'in, bai ci ba, bai sha ba, ya kuma rubuta kalmomin alkawari a kan alluna, wato, dokoki goma. Fuskar Musa mai haske Sa'ad da Musa ya sauko daga kan dutsen Sinai, tare da alluna biyu na alkawari a hannuwansa, bai san cewa fuskarsa tana ƙyalli ba saboda zaman da ya yi a gaban Ubangiji, da Haruna da dukan Isra'ila suka ga Musa, fuskarsa kuma tana ƙyalli, sai suka ji tsoron zuwa kusa da shi, amma Musa ya kira su, sai Haruna da dukan shugabannin jama'ar suka zo wurinsa, ya kuwa yi musu magana. Daga baya sai dukan Isra'ilawa suka zo kusa da shi, ya kuma ba su dukan dokokin da Ubangiji ya ba shi a Dutsen Sinai, da Musa ya gama magana da su, sai ya lulluɓe fuskarsa, amma duk sa'ad da ya je gaban Ubangiji don yă yi magana da shi, sai ya tuɓe lulluɓin har sai ya fito, kuma duk sa'ad da ya fito, ya faɗa wa Isra'ilawa abin da aka umarce shi. sai su ga fuskarsa tana ƙyalli, sa'an nan Musa ya sāke lulluɓe fuskarsa, har sai ya shiga don yă yi magana da Ubangiji.